This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 6041 da kuma 24. Mazauna jamhuriyar Nijar kuma kullum za su iya sauraron mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da dalo da noma da kuma niya FM. sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da yammacin yau ga yanzu ma grace alheri abdu ce daga birnin washington dc tare da bello habib galadanci da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar da shirye-shiryen da wannan lokaci bayan labaran duniya za ku ji abin da ke hana ruwa gudu a aikin hukumar gudanar da ayyukan sadarwa a jamhuriyar niger Yau rana ce ta kofa buɗe lokacin da muke ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi na raɗin kanku. Kamar kullum lambobin da za a kira su ne biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Mai karanto su Bello Habib Galadanci. Tufa kwaya cutar zazzabin Ebola ta isa kasar Senegal, kasar da ta bada sanarwar samun bullar cutar a karan farko yau Juma'a. Ministan lafiya a Senegal, marie Col sec ta gaya manema labarai cewa wani ɗalibin jami'a ne daga Gini wanda ya kwanta asibiti a babban birnin Senegal na Dakar shine ya zo da wannan cuta a cikin wannan mako. ministan ta kara da cewa matashi ya ba da labarin cewa fa ya hulɗa da mutanen da suka kamu da cutar ebola a gini kuma awan jinin shi da ya tabbatar da cewa shi ma na dauke da wannan kwata cuta mai hadari wato ebola kenan ƙasar senegal da ita ce kasa ta biyar da aka samu da bula annobar zazzabin ebola wanda a halin yanzu ta yi sanadiyar rayukan mutane sama da dubu a cikin wannan shekara mafi yawancinsu daga gini da liberia da kuma saliyo Hukumar Lafiya ta Duniya ta yi gargaɗin yau Juma'a cewa yaɗuwar wannan annoba fa na wata shida na ƙara taɓarɓarewa inda aka samu mutane wajen kaso 40 cikin 100 suna ɗauke da cutar a kwanaki 21 da suka wuce. rundunar kawacin turai ta neto ta yi kira ga rasha akan ta kawo ƙarshen ayyukan soja da take yi ba bisa ka'ida ba a gabashin ukraine lamarin da ta ce ka iya sanya ƙasar a cikin halin oni yasu kalaman babban jami'an rundunar Anders Fogh Rasmussen na yau Juma'a sun biyo bayan wani ganawar gaggawa a birnin Brussels domin tattauna taɓarɓarewa wannan rikici. Rasmussen ya ce fa yanzu ya fito fili cewa sojojin Rasha da kayan aikinsa sun ketare iyaka gabashin Ukraine ba bisa ka'ida ba. Ya ce wannan abu ne da ba a waje ɗaya aka yi ba, kuma shiri ne da aka sha da watanni ana yi na kawo tsaiko ga zaman lafiya a Ukraine da kuma keta ɗiyaucin kasar. jagoran na nato ya kara da cewa rasha ta buɗe wuta a ukraine daga can cikin rasha kuma ta ma ketara ta shiga cikin ukraine inda nan ma ta buɗe wuta kuma a halin yanzu akwai wasu sojojin rasha su dubu ɗaya da suke gudanar da ayyuka a can ukraine ɗin ya kuma ce har yanzu fa rasha tana da dabban sojoji masu shirin yaƙi a kusa da bakin iyakar ukraine kalaman shi sun zo ne kwana daya bayan da shugaban ukraine petro poroshenko ya zargi sojojin rasha da kayan aikinsu da ketare iyaka zuwa gabashin ukraine inda ma suka kame garin novozovsk jami'an ukraine dai ko jami'an tsaron ukraine sun ci motocin yakin rasha sun kewaye birnin da kuma wasu 'yan kananan kauyuka da ke kusa da garin rasha dai tana ta karyata bayarwa da kuma taimakawa mayakan sa kai masu yunkurin ballewa su koma karkashin rasha rasha fa'a na tare ne da sashen hausa na murya amurka a washington dc ma'aikatar tsaron amurka wato pentagon ta ce amurka ta kashe ko na kashe ma miliyan bakwai kowace rana sakamakon ayyukan soji da amurka ke yi ga mayakan islamic state a iraki wani hafsin sojin ruwa red admiral john kirby yau juma ya ce adadin kudaden da ake kashewa a iraki ya karu ne sakamakon karuwar ayyukan soji tun watan yuni wannan labari da ya zo ne kwana ɗaya bayan da shugaban amurka barack obama ya bayyana takatsantsan wajen ayyana yiwuwar kai har-haren sama akan mayaka masu tsoron ra'ayi a siriya yayin da mayakan su kuma suka fito da wani sabon bidiyo da ke nuna ana yanke kan wani mutum ta ƙarshe jami'ai a ƙasar iceland su kuma sun sassauta gargaɗin mai ƙarfi da suka yi na ɗazu-ɗazun nan kenan biyu bayan aman wuta da wani dutse a yankin tsakiyar ƙasar manazarta kula da yanayi da sararin samaniyar kasar ta iceland ta sauya launin gargadin daga ja zuwa ruwan dorawa matakin da ya dakatar da haramta zirga-zirgar jiragen sama a kusa da dutsen bardar bunga mai aman wuta jami'an iceland sun ce ba a samu alamar tokar aman dutse ba a ko'ina kuma wannan dutse ba shi da wani kalubale ga jiragen sama a shekarar goma ne biyo bayan aman wuta da dutsen air joff jalla jokol ya yi aka rufe mafi yawancin sararin samaniyar tarayyar turai da wani wasu kwanaki labaran duniya kenan kuka saurara shugaban hukumar gudanar da ayyukan sadarwa a jamhuriyar nijar abdulrahman usman ya ce gwamnati tana iyakar kokari na ganin an inganta ayyukan sadarwa da kuma sa ido sosai domin tabbatar da kiyaye doka da oda a cikin hirarsa da ibrahim alfahamid yayin wata ziyarar aiki da ya kawo nan tashar mu shugaban hukumar abdulrahman ya bayyana abin da ke hana ruwa gudu a wannan yunkuri kamar yanzu ka ɗauka dai cikin eh, ƙalubalen da muke fuskanta na ɗaya shine eh, ƙasar nijar babbar ƙasa ce kamar haka tana da faɗi sosai to kuma kafofin watsa labaru da talabijin suna cikin ko'ina ko suna cikin jihohi suna cikin ƙanƙanonin gundumomi suna cikin ƙauyuka wato ba a manyan birane kawai ba a manyan birane bane kawai mm. to kamar mu a matsayinmu na hukumar ƙasa mai kula da sadarwa mm. ya kamata a ce duka inda ake ke da kafofin watsa labaru mm. muna da muna da damar haka mu bi aikinsu don saboda mu gani wani irin taimako ne muke ba su to wannan eh, ba mu da wannan capacity din ba mu da wannan eh, eh, me ake cewa kamar karfin da muke iya zuwa mu ba da taimako har can cikin ƙauyuka inda ke da radio community mm. to don haka muna so cikin shekaru nan na gaba a ce lalle mun kafa wasu ƙanƙanan gundumomi namu na rashinan hukumar ƙasa mai kula da sadarwa don saboda su kuma su zuwa daga cikin kamar jihohi su ma suna kawo taimako da muke badawa a cikin eh, a wurin a mai haka su a ce don cikin kowace jiha akwai gundumar hukumar ƙasa mai kula da sadarwa hmm. wadda za ta zuwa ƙauyuka tana ba da horo tana ba da taimako ga jarida kuma ga 'yan jarida haka ne to a ƙarshe ah, kamar kuna fuskantar kamar matsala da ayyukan jarida ko kuma kafofin labarai waɗanda ake zargin cewa suna wuce gona da iri? Eh lalle ka san eh, aikin jarida eh, kamar kowane aiki ne babu aikin da babu kuskure. Hmm. To ya kamata amma a ce in ma an ga kuskure a ce wannan kuskuren kamar ya zo ne ba a cikin eh, wani mugun nihi ba. Hmm. don a ko a a takwara ma dan kasa ko kuma a takwara ma kasan ma gaba daya mm. don kenan muna jan hankalin mu aikinmu babba shi ne don mu ja hankalin jaridodi da 'yan jarida saboda a bi ƙa'idar aikin jarida don jarida tana da ƙa'idodinta wanda ya kamata a ce na ɗaya ne an tabbatar da labarin da za a wallafa ya, ya ƙumshi gaskiya an tabbatar da kowane ɓangare wanda ya shafa kowa an ba shi incin ya samu ya hudu albarkacin bakin shi ya kamata a tabbatar da kuma da wannan labarin da za a wallafa yana amfanin 'yan ƙasa to in wa'annan abubuwan suka gamu mu bamba da wata babban matsala ga bisa aikin jarida to wata rana sai ka ga lalle wata ana da wallafa labarun da don ba tabbatar da gaske su ta cika ba to hmm. shine muke jin hankalin 'yan jarida don saboda a tabbatar da labari kan an wallafa shi madalla shugaban hukumar kula da harkokin sadarwa kenan na jamhuriyar Nijar Abdulrahman Usman ahiresu da Ibrahim Alfa Ahmed. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogoma na Washington yana cewa karfe biyar saura minti 20. gwargwadon bankin waka daga ɗanai sai ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. To madalla kamar yadda muka saba dai kowace ranar Juma'a rana ce ta kofa buɗe da muke ba ku damar bayyana ra'ayoyinku akan duk abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa yanzu kai tsaye muna tare da wani daga kebi. Wane ne a kebi? Mansur Ali wani sarawa Umar Gondor daga birnin Kebbi. To Malam Mansur barka da yamma an wuni lafiya. Lafiya lau Madina Dauda ya aiki a jama'a. Lafiya lau kanwan Madina ce dai. <laughs> ga malam bello na baka dariya kanwan madina ce <laughs> nasir to eh, eh. malam fasir barka da warhaka to me ke tafa da yau to abin ke tafe da ni gaskiya game da tsiriwa eh, kakakin majalisa na jamhuriyar Nijar. Gaskiya wannan abin kunya ne a ce kana kakakin majalisa ana zargin ka da abin da ba a tabbatar ba ka tsere. gaskiya yana ba shi shawara duk inda yake ya kamata ya dawo to to to ni na a tashi lafiya to uh, mun gode to bari mu nufi nasarawa nasarawa to nasarawa ke bisa layi kafin magaji danya musa a kuma jihar nasarawa to malam shafa albarka da yamma hello hello ma eh, shafa muna tare To, sarauniyar yango a gaskiya fita layi ina son in jawo hankalin 'yan uwana 'yan Najeriya musamman fa talakawa da kuma shugabannin nan namu na Najeriya. Mm. Ya kamata fa mu zauna mu yi nazari da tunani musamman abin da yake faruwa na wannan kashe-kashen rayuka da ake yi a wannan ƙasa namu Najeriya. kinga ga abin da ya faru a jihar Nasarawa daga shekaran jiya zuwa jiya zuwa yau abun bai yi daɗi ba saboda haka ina kira talakawa a san abin da ake ciki a zauna a yi nazari da tunani da fatan za su ji wannan kuka namu Allah ya tabbatar da alheri kuma Allah ya sa mu zauna lafiya Najeriya da duniya ba. To amin sun amin eh, shafale to har yanzu dai muna nasarawa. Nasara Adamawa to Adamawa bari mu nufi Adamawa. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wane ne na Adamawa? suna magana ne da bello abubakar bello abubakar eh, to malam bello ga takwaranka nan yana jin ka an wani lafiya lafiya kalau ya kuka ya kogari lafiya lau ya aiki ya aka ji da zaman yau alhamdulillah to allah ya mana mai kyau to me ke tafa da kai yau malam bello damuwa na ni duk mutumin da ya kamata ya yi magana wannan abun a arewa babu shi ba a yi magana ba. To, ina mafita? Kashe kashen da ake. Ina mafita yanzu kam sai da Allah ya yi da mu. To Allah ya mana mai kyau to bari mu nufi Gombe. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Mai magana baban da sarki Hausawa mu jihar Gombe. To sarkin Hausawa barka da warhaka. haka. yawa yau ina da wato bayanai ne guda biyu eh. na farko wato akan maganar tsaro dinnan da ake ta magana a kai hmm. wato tsakanin da Allah ita wannan gwamnati ba ta ɗauki wannan maganar tsaro da muhimmanci ba yasa ba sa ma damuwa da rayukan mutane hmm. yanzu kamar a kasashen da suka ci gaba irin wuraren da wuce amerika hmm. a karan mutum guda ɗaya abinda ake za ka tashi hankalin shugaban kasa ya shiga ciki to amma da yake su shugabannin mu na Najeriya mm. ba sa da abuwa da rayukan mutane da sace dukiyar mutane abin da ya dame su maganar siyasa suke ta yi komai da hankalin su akan maganar tsaron nan ba sa yi to amma fa kira za su je gobe rarin ma za su je faru da Allah Allah zai magane su akan to malam malam babale ya kake gani za a iya gyara wannan lamari yawa yadda za a gyara wannan lamari akwai masana harkokin tsaro waɗanda suke ba da shawarwari akan yadda za a yi maganin wannan abu eh. an bi ta hanya ta sulhu an ce akwai magana rashin kayan aiki duka gwamnati ta ɗauki halin ko in kula ta saka akan wannan al'amari mm. saboda haka ba ta damu da rayukan mutane da halin da jama'a suke ciki ba inda sun yi da su masana tsaro suke ba da shawara suke da waje da wannan abu ya kawo ƙarshe in ta hanyar sulhu ne in ta hanyar ƙarfi ne da wannan abu ya riga ya ƙare ya zo ƙarshe To malam babale lalle kana da kwararan bayanai amma kuma dole katse maka in ja maka burki nan sabili da akwai wanda yake bisa layi a nambara tintini mun tsaye da shi to a nambara barka da warhaka. Barka da anti da jina ne. Lafiya lau wane ne nawa a Gombe a nambara eh, lafiya kana ji na? Eh, eh kina magana da Hayatu baban Naira daga jihar nambara Okay to Hayatu barka da warhaka. Ya yammacin. Lafiya lau ya kuka wuni. a ah, mun gode Allah yawa to to kai gani eh na mu ka ga shirin wato al'amarin kasan nan al'amarin kasan mun nan dai ba abun da za a iya cewa domin gaskiya shugabannin sun riga makance kuma sun kasu ba da za su tsira domin inda suna jin tunanin yadda talakawa suke fama da bala'in da yake wakana kasan nan da ya kasu mm. suna su yi abu nazari guda ɗaya sun sha akwai rigima wannan al'amari. Mm. to malam to mun ah, gode to bari mu nufi biyu biyu kana tare da mu yawa to biyu ina tsamman layin na biyu ya tsinke to biyu ya tsinke har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kamar yadda muka saba dai kowace ranar juma'a muna baku lokaci ne ku ko kuma fili ku bayyana ra'ayin da duk uh, kuka zaɓa na raɗin kanku to bari mu nufi kaduna to malama grace alheri audu ina miki barka da haka sunana akarami daga shi aukar goma kaduna to alheri ya gaida akarami to <laughs> ina godiya yawwa ni abin da yake son yi magana a najeriya a yau shine inda zai yi gaskiya ina son shi shugaban kasa ibele jonathan a yanzu ya kare mana bayani na game da sojojin najeriya da kace sun arce zuwa kamaru hmm. shin wannan labarin gaskiya ne ko ko ke faruwa kuma hmm. sun samu ne su kan sojoji a ko da ɗaya ko biyu a wasu labarin irin asabu ko kuma irin bala'in da masu suka gani hmm. domin kan mu yan najeriya mu kara sanin kila mu ɗauki ɗamara mu ɗauki mu shiga sojoji mu zama sojoji sosai na ganin cewa mun taimaka masu tunda sojan najeriya a duniya a ga cewa ya gudu ga mu ma kanmu kenan ya kamata mu ma mu dauki ko da su takobi da su addina haka mu dan taimaka musu ya sa gudu kila mu je mu dan taimaka musu nuna musu hanya ko kuma mu nuna musu yadda abuwa da yake dai ko ba haka ba to alkarami da fatan hukumomi sun ji wannan bayani naka kuma da kuma eh, kiranka na neman bayani to bari mu nufi sakkwato wane ne a birnin shehu ibrahim ne daga sokoto yawa to malam ibrahim an wuni lafiya Lafiya lauren ke daɗe ya aiki. Aiki da godiya ya naku aikin. Alhamdulillah. To yau na taka gudunmuwa ga wannan shiri. Shirin da ake gabatarwa? Eh. Malam Ibrahim kana tare da mu? Layinka ya tsinke. layinka ya tsinke na to na ji layinka ya tsinke to har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu nufi da maturu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wane ne Adama Turu? Yawwa kuna tare da Bubuwan Zam, ciyaman na ƙungiyar zaɓe sanka na Adama Turu Local Government. To ciyaman ina bayanan ciyamomi? Eh bayani na shine guda ɗaya. Eh. Dangane da jami'an tsaro. Mm-hmm. Hausawa suna cewa abin da ya kori zumu ta haifutan zafi. Mm. Ba komi ne sa ne wannan bayani ba mu a gaskiya jami'an tsaron najeriya musamman ma ce sojoji hmm. ko yau aka ɗauki soja to wallahi babu rabo sannan kuma abin da yasa suke gudu wallahi rashin kayan fada ne hmm. idan da kayan fada za su iya daidin kokarin su hmm. da kasashe da yawa bayan allah nan sun shiga ana tarzoma sun je sun kwantar da tarzoma ballantana gida nan najeriya to saboda haka ni ban ga laifin sojoji ba gaskiya kawai dai laifin kayan aiki ne da ba a ba mai muhimmanci mai inganci na zamani ba ku tashi lafiya daga bubuwan zam kaso da mai. To madalla malam buba to bari mu nufi Kano. Kamar dai ina jin ka can daga nesa ka ɗan ƙara ka dan yawwa wa alaikum salam to ko kai fa. To barka da warhaka yau an wuni lafiya. na ce da malama gires kuma gaskiya yau ra'ayina ne ina so in bawa shugabannin sabon jami'ar APC na tarayyar Najeriya shawara mm. dangane da yadda za a yi a wajen zaɓe domin gaskiya shi zaɓe lamun ji a wasu gwamnati da wasu wanda suka tara kuɗi cikin su fito takara to muna ba da shawara janar Muhammadu Buhari ne wanda kowane ɗan Najeriya lungu da sako na kowane lungu kowane jinsi da kowane kabila da kowane yare suke son su a To injiniya mu yana ya daga mu hannu dole ja maka burki a nan bari kuma yanzu lokaci ne da zan ba muhammadu danda fili da shirinmu na zan fara ne da wannan labari inda arslantina Boca Juniors ta kori mai koyar da 'yan wasanta Carlos Bianchi saboda rashin kyakkyawar sakamako a gasa. Shugaban club din ne wato Daniel Angelisi ya sanar da tsige shi mai koyarwan da ya yi tarihi a wannan club din na Boca juniors Shi shugaban ya sanar da haka ne a ranar Alhamis nan. a ranar uku ga watan satumba mai zuwa allah ya kai mu ingila za ta buga kwallo na sada zumunci da norvege sannan a ranar takwas na watan satumba din za ta kara da swiss a wasa na takwas na kusa da karshe na gasan cin kofin turai wato Ero 2016 a kamaru samuel eto ya sanar da jingine wasa wa kamaru ya sanar da haka ne bayan tsige shi da ministan wasanni ya yi a matsayinsa na captain a wasan kokuwa andre chemeo 'yar ƙasa da nauyin kilo 78 ta samu wucewa na karawa na kusa da ƙarshe a gasar cin kofi na duniya na judo na kokowan kenan wannan ita ce ta ci kofin na gasan a shekarar 2011 ta kasance ita kadai ta saura kenan daga cikin 'yan faransa a wannan gasan mamadu danda sashen wasu amurka a jamhuriyar kamaru to kafin mu ci gaba ga wannan matashiya Wanka ko shan ruwan gishiri baya maganin cutar Ebola. Abin yi kawai shine. Kada ka yi mu'amala da wanda ya nuna alamar cutar da ya haɗa da zazzabi mai tsanani ko jan ido ko amai ko kuma ciwon ciki. Ka wanke hannunka da sabulu akai-akai musamman ƙarƙashin farcinka. Idan kuma babu sabulu, sai ka rika amfani da ruwan wanke hannu. Ka yi amfani da safar hannu wato glove lokacin da kake kula da waɗanda ke ɗauke da cutar. Ka dafa nama sosai ka kuma guji cin naman daji. Ka sa rigar kariya da safar hannu duk lokacin da kake taɓa dabbobi. Kada ka taɓa wanda ya mutu da cutar Ebola. ‘Yan kunne ya ji, gangan jiki ya tsira. Sako daga cibiyar yaƙi da cututtuka ta ƙasa da ƙasa. Ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. manyan taruka na ƙasa da ƙasa sun haramta aurar da yara mata ƙanana kuma an ayyana shekaru goma sha takwas a matsayin shekarun hankali domin ƙananan yara da wanda kuma ke tashi ba su yi girma da za su iya yi ma kawunan su zaɓen aure ba hasali ma auren yara ƙanana tauye haƙƙin bil'adama ne waɗanda kuma cin zarafi ne da ya fi ta'allaka ga mata yara marasa hali kuma a kowace shekara an yi kiyasi cewar 'yan mata miliyan goma sha hudu ne ƙasa da shekaru sha takwas ake yi wa aure a duniya waɗanda bai dace ba aure tare da wuri na cutar da 'yan mata da kuma abin da suke haifawa. Ƙananan yara 'yan mata wanda shekarunsu suka gaza shekara takwas suna nesa da isa zama iyaye. Mafi yawancin yaran da ake ma'aure da wuri sukan bar makaranta ba tare da sun gama ba. Sau da dama sukan ɗauki ciki kafin su balaga. Saboda haka sukan fuskanci haɗarin mutuwa dalilin ɗaukar ciki da kuma haihuwa. Mutane dubu saba'in ne ke mutuwa a kowace shekara a duniya baki ɗaya. Ƙananan yara mata ne tsakanin shekaru sha biyar zuwa sha tara. A ƙasashe masu tasowa kashi 60 bisa ɗari na jariran da shekarun uwayensu suka gaza shekara 19 sukan fuskanci haɗarin mutuwa a shekarunsu na farko fiye da waɗanda shekarun uwayensu suka shige 19. Waɗannan yara kan fuskanci matsaloli kamar su ƙarancin nauyi, rashin isasshen abinci mai gina jiki da kuma rashin girman jiki da na ƙwaƙwalwa a kan lokaci. Kuma ba lallai su iya zuwa makaranta su cimma burinsu na zuwa makarantar gaba da sakandare ba. Kuma da shike aurar da 'yan mata da wuri yana hana su samun damar zuwa makaranta da kuma hanyar samun abin zaman zaman gari yana haddasa talauci tsakanin al'umma da yake rashin aure da wuri ba dama ce kadai ga yara ba har da ma dangi da al'umma baki daya. Amurka karkashin cibiyar bunƙasa ƙasa da ƙasa wato USAID ta ware dala Amurka miliyan hudu da ɗugu takwas domin wasu shirye-shirye a ƙasashen Bangladesh, Burkina Faso, Ethiopia, Nepal, Tanzania da Yemen domin kawo ƙarshen aurar da yara da wuri da kuma auren dole. Waɗannan shirye-shirye za su mai da hankali ne ga harkokin ilimi da wayar da kan al'umma kan aure da wuri da kafawa da kuma aiwatar da dokokin aure da wuri da kuma ba da tukwicin arziki duk hanyoyi ne da goyon bayan gwamnatin amurka take bayyanawa don ganin ci gaban iyaye da yara mata kawo ƙarshen auren wuri ba kawai zai kawar da abin da ya hana ruwa gudu a ci gaban ƙasashen duniya kaɗai ba amma zai taimaka wajen tabbatar da cewa an samar da yanayi a duniya inda yara mata za su samu damar ci gaba a cewar shugaban USAID Mr. Rajiv Shah za mu iya samar samar da makoma tare da inda dukkan ƙananan yara za su samu damar cimma burinsu na rayuwa. Wannan shi ne sharhin murya Amurka da ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To da wannan kuma muka kawo ga takaitattun labarai. To Grace kwaya cutar zazzabin Ebola ta isa kasar Senegal, kasar da ta ba da sanarwar samun bulla wannan cuta a karan farko yau Juma'a. Ministan Lafiya a Senegal, Awa Marie Colsec, ta gaya manema labarai cewa wani ɗalibin jami'a ne daga Gini, wanda ya kwanta asibiti a babban birnin Dakar shine ya kawo wannan cuta zuwa kasar ta Senegal. Rundunar kawacen tarayyar Turai wato neto ta yi kira ga Rasha akan ta kawo ƙarshen ayyukan soja da take yi ba bisa ka'ida ba a gabashin Ukraine, lamar da ta ce ka iya sanya kasar cikin halin oni su. Kalaman babban jami'ar rundunar Anders Fogras Musin na yau Juma'a sun biyo bayan wani ganawar gaggawa ne a birnin Brussels domin tattauna taɓarɓarewar rikicin Ukraine. ma'aikatar tsaron amurka wato pentagon ta ce fa amurka tana kashe miliyan dala bakwai da rabi a rana sakamakon ayyukan soji take yi yanzu haka akan mayakan islamic sikh da ke can iraki wani hafsin sojin ruwa rear admiral john kirby yau juma'a ya ce adadin kudaden da ake kashewa fa iraki ya karu sakamakon karuwar ayyukan soji tun watan yuni wannan labari da ya zo ne kwana daya bayan da shugaban amurka barack obama ya bayyana taka takatsantsan wajen ayyana yiwuwar kai har-haren sama akan mayaka masu tsaron ra'ayi a syria yayin da mayakan su kuma suka fito da wani sabon bidiyo da ke nuna ana yanke kan wani mutum To a ƙarshe jami'ai a ƙasar Iceland sun sassauta gargaɗi mai ƙarfi da suka yi ɗazu biyo bayan amon wuta da wani dutse a yankin tsakiyar ƙasar. manazartar kula da yanayi da sararin samaniyar ƙasar iceland ta sauya launin gargaɗin ja zuwa ruwan ɗorawa matakin da ya dakatar da haramta zirga-zirgar jiragen sama a kusa da dutsen bardambungar mai aman wuta jami'an iceland ɗin sun ce ba a samu alamar tokar aman dutse ba a ko'ina To a gaishe ka masu saurare nan muka kawo ƙarshen shirye-shirye na daren yau sai kuma da asubahin gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku je mu da wani sabon shiri ciki har da a bari ya huce na Ibrahim alfamid Kafin mai sallama bari mika gaisuwar ta'aziya ga Dr. Edmond Nazar domin rasuwar kanan barista Ibrahim Isaac wanda kafin rasuwarsa yake karatu a Birtaniya za kuma yi jana'izarsa gobe asabar da karfe goma na safe a hong jihar adamawa idan allah ubangiji ya nuna mana allah kara dangana mu kuma ya kyautata namu karshen sai kuma gaisuwa fata alheri da taya murna ga aliyu wada babaju da aka fi sani da suna dan aliko wanda za a ɗaura aurensa da fa'iza umar muhammad sani jibi wato jibi lahadi a unguwar galadanci birnin kano allah sa an yi adace ya kuma ba da zaman lafiya da zuri'a mai amfani yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman bello galadanci da sarfilu da collins alheri ke muku fata alheri sai gobe da safe idan allah ubangiji ya nuna mana. This program has come to you from the Voice of America, Washington.